وما منا الا له مقام معلوم mala'iku suka ce suna masu bayyana bautarsu ga Allah da barrantarsu daga abin da mashirkai suke riyawa babu wani daga cikinmu face yana da matsayi sananne a cikin bautar Allah da yi masa da'a